Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya ce ba zai fasa tsayin daka ba ga yaƙi ga barayin biro da waɗanda kan bullo da sabbin dabarun zarmiya ba. Duk shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na nuna damuwa guda uku ne kan yaƙin da suka haɗa da jinkirin shari'a a kotuna, mai da martani daga masu zarmiya da ɓata gari da ake samu a tsakanin jami'an. Za ka zo nan 9 pm 10 pm za ka sami ni a ofis. Ai wannan aikin aikin jihadi ce ba wata jihadin da tafi wannan karɓar ma mutane yancinsu mu hana zalunci da munafurci da sace-sace a yi wa mutane a ba wa mutane hakkinsu gani ba wani aikin da ya fi wannan ni that, that, is, that is my joy kuma ah, na ji daɗi da shugaba ya tsaya gadan-gadan cewa sai an mara wannan abin nan sai an daina sace-sace zalunci da makamantansu to ne ma yana bani zuciyan aikin wallahi kuma za mu yi aikin nan shugaban hukumar na farko malam nuhu ribadu ya ce duk wanda ya samu matsayin jagorantar yaƙi da cin hancin to dole sai ya sadaukar da kansa yaƙi da cin hanci da rashawa ba ƙaramin wahala ba ne duk wanda yake a ciki zai ji jiki kusan kana yaƙi da kowa ne musamman masu ƙarfi masu arziki masu abun eh, da za su iya faɗa da shi to duk inda ka ga faɗan ɗin akwai waɗanda suke jin jiki akwai wanda suke kuka akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu. Yaƙi da cin hancin ya faɗaɗa ne ta komawa bin sawun masu damfara ta yanar gizo da kuma hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin. Yanzu haka dai hukumar ta EFCC na ci gaba da binciken wani fitaccen ɗan yanar gizo Mustapha Mofa wadda ke wasa da dalolin Amurka da sunan canjin kuɗi a Dubai. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.